baki بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يتي ألا ترى من توكل بالملوك فقط بجهله أهرات بالله يذنبني فأكا غنن من توكل بالملوك فقط wanda ya dogara da sarakuna kawai yana dogara da sarakuna don ya samu abun duniya da jahili saboda jahilcin za a harabillahi bin ni'am shi ya fi cancanta da Allah wanda yake ma'abocin ni'imomi a gare hu, wato ya kamata a ce ya rike Allah ne ba wai ya rike sarakuna ba shi kuma sai ya rike sarakuna yana neman abin duniya a wajensu saboda jahilcin za ba ya ce wa man asaba lahu ma fawqa hajati wa yusahabu lahu al-infaqu lil hakami wato wa man asaba lahu ma fawqa hajati duk wanda ya samu abin da yake sama da bukatunsa yana da kuɗi isasshe wanda zai ciyar da kansa ya ciyar da iyalansa sannan kuma ya ɗauki nauyin wani abu a waje an gane ku wato shi wannan ya samu fauka hajar jiki wa yi ta na wurin infaq an so gare shi wato ya ciyar da hakari saboda Allah an gane tunda yana da abin da yake fauka hajar jiki an so gare shi ya yi infaki zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Mace wa kullu sahibul mal kullu sahibu malin kad yakunu lahu haqqul masakin falyubik bi adali duk wani ma'abucin dukiya kad yakunu lahu haqqul masakin yakan kasance yana da haƙƙi na ainihin miskinai a gani in kai da kuɗi ne ya kamata ka ware kuɗi haƙƙi na miskinai waɗanda ba su da shi falyubik bi adali saboda haka yayi infaki ga ma'abocin rashi duk wanda ya san ba shi da shi ya taimaka masa والنفع في النفس بالأموال ليس الغنى وإنما هو الفقر بارز له wato amfani ga kai mutum ya zama yana infaki ga kanshi an gane ku da dukiya laisa ginan ba wadata ba ne wannan wannan talauci ne ba rizun lahuri wanda ya bayyana gare su ya zama dukiyanka baka ciyar da kowa sai kanka an gane wannan wani nau'in talauci ne a bayyane amma ba wannan za mu ɗauke shi ne akan kara da wadata ɗin irin na ɗan boko mai albashi wanda albashin shi in ya yi budget albashin da ƙere ke isansa saboda kuɗin da yake amsa a wata bai da yawa to irin wannan yan mutum ya samu ya ɗauki nauyin kansa da iyalansa da ƴar to ya ma samu lada saboda wato a takaice ya takaita kanshi daga roƙo ko saboda albashin shi ya ce zai fita waje zai sha wahala yana yin budget ne zai sai kaza zai sai kaza kafin ka tsaka ga abin kuɗin ya ƙare amma in yana da kuɗi isasshe wanda zai iya ɗaukar nauyin kansa ya ɗauki nauyin iyalansa sannan ya ɗauki nauyin na waje to nan da ya yi laifi kuna ne ga wani bawan Allah ya ce ma annabi ya rasulullah in di dinar annabi ya ce an fi kwala nafsik ya ce in di akhar ya ce an fi kwala zaujati in di akhar an fi kwala kaza kaza annabi ta nuna mai kaga shi in dai mutum kudin shi takaitacce ne kudin bai iya daukar nauyinsa sai ya tsaya ya dauki nauyin kansa don kare zai rudu wani to wannan ba za a ce fa'arun ba amma yana da dukiya isasshe wanda in ya dauki nauyin kansa wasu na raguwa wanda zai iya ba zai makama wasu bai yi ba shine malam ke magana anan wannan kofin nafsu bil amwali laysa jinan ko wa inna ma huwa faqarun barizun lahu an banar da kai da dukiya kawai ka an banar da kanka ba wadata bane kawai wannan talauci ne bayyanan ne gare su na'am yace wa ma kan istira'a in arafil al-fasid idza ta haqqaqa sayran minhu fil nadami wa ma kan babu wani wa ma kan istira'a babu abin da yake kamar tattali babu wani hmm. abu kamar tattali ga mai hankali mai basira mai hankali mai basira ya ringa tattalin gabuwa da Allah tattalin lahira na'am idan ya tabbatar da zai yi tafiya a gani hmm. duk wanda ya tabbatar da tafiya ya kama shi to kafin ya yi tafiya ya kamata ya tattali a gani in ya tabbatar da tafiya a gare shi cikin da dama da ta man tawaffala da bilmuluki fakas, shi baka ganin wanda ya dogara da sarakuna kawai ya jahili saboda jahilcin za a ahra billahi bin ni'am ya fi cancanta ga Allah ma abincin ni'ima ya fi cancanta ya rike Allah ya zo rike sarakuna wani asaba lahu ma fawqa hajati duk wanda ya samu abin da yake sama da bukatunsa yustahabbu lahu al-infaqu lil haqq an so gare shi infaqi ga Allah subhanahu wa ta'ala ya fadi ga addinin Allah kullu sahibil mali laqad yakunu lahu duk wani ma abocin dukiya kar ya kunu lahu mai haƙƙul masaki yana kasance ya ware haƙƙi na miskinai fariyun fi da zai ajin to ya ciyar ga ma'abocin rashi والنفس في النفس بالأموال ليس غنى wato amfani ga kai da dukiya ba wadata ba ne wannan wa innama huwa faq kawai wannan talauci ne ba zuwa wanda ke bayanan ne lahun garin su wa ma kal istidad al babu ainihin wani abu kamar tattali ga mai hankali mai basira idan ka haƙƙaƙa sayar minhu fil idan ya tabbatar da tafiya a gare shi cikin nadama alƙira wani wani sabbar rasulun ya gani بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kashe shi kawai wala tuqbal tawbatu kuma ba za a karɓi tubansa ba wa man sabbahu min ahli zimma amma wajen imamu shafi ya ce duk wani zunubin da mutum ya yi tuba Allah zai amsa shi wajen imamu shafi har zindiki zindiki mai ɓoye kafirci ya bayyana da musulunci in ya tuba shi a shi Allah zai amsa kawai shi kuma za a gane shi amma abin da ya tabbata kamar zama ba na jumhur duk wanda ya zaji manzan Allah ko da ya ce ya tuba a kai shi lahira gobe kiyama Allah zai rarrabe a gane wannan haka nan zindiki ya za mu yi musan cewa zindiki ya tuba zai iya yiwuwa wannan magana ma na tuba shi kanshi zindikancin ne ya faɗa tunda yana ɓoye kafirci ya bayyana da musulunci to me zai sanar da mu wannan magana ba da ya faɗa nau'in haka ne an gane ku wa mai sabbahu min ahli zimma bi ghairi ma bi bi ghairi ma kafara bihi kenan wa man sabbahu min ahli zimma duk wanda ya zagi annabi daga cikin kafiran amana bi ghairi ma kafara bihi ba tare da abin da ya kafirta da shi ba an gane ba wai abin yana rubuce cikin addini shi bane in mutum ya zagi annabi da abin da yake haka addinin shi yake a gane ba za a kashe shi ba yana rubuce a littafin cewa a zage annabin haka amma in yanzu zaga muka duba a cikin littafin abin na rubuce ne a'a to me yasa ka zage annabin haka to sai zama to kawai ya zaga ne da ra'ayinsa ba wai a rubuce ba ne to kai tsaye za a kai shi ne misali yanzu kamar aƙidan shi'a ayin zagin sabai addinin su ne har ma mutum amma mutum yana sallah yana a cikin sallah ma ya zagin sabai to irin wannan idan mutum ya kafirta ya zama kafircin zagin annabi addini shi ne to wannan ba za a kashe shi ba amma a cikin kafirai zuwa ne suke da wannan aqida a cikin kafirai zuwa ne ya zama to zagin annabi addinin su ne misali yanzu kamar kirista idan ka ce masa annabi muhammad manzan Allah ne sai ce shi annabi ba manzan Allah bane shi ba wani magana manzan Allah shi ka a yi bai faɗi Usman ba manzan Allah bane a nan wajen za a kashe shi saboda ai da ya yarda manzan Allah ne da ya bi shi ai saka shi bai a matsayin shi na Kirista bai yarda cewa annabi manzan Allah bane addinin shi to in mutum ya faɗi kalma ga manzan Allah ya zama to abin yana rubuce cikin addinin shi ko kuma addinin shi dama ba bai yarda da irin abun ba sai ya faɗa din to haka wannan za mai hukunci an gani wa man sabbahu min ahli zimma bi ghairi ma kafara bihi duk wanda ya zagi annabi daga cikin kafira amana ba tare da abin da ya kafirta da shi ba kafara ya kafira ko a kutila shi ba za ka yi shi a sabbin wa azza wa ko kuma ya zagi Allah azza wa jal da ma kafara bihi ba da abin da ya kafirta da shi ba za a kashe shi amma ya zama to abin yana rubutu cikin addinin su to shikenan za a kyale shi illa an yuslim sai da in ya musulunta bayan ya zaki Allah din daga bayan kuma sai kalmar shahada ya musulunta za a saurare shi amiratul murtad li jama'ati muslimin gadan wanda ya ridda na jama'a musulmi ne idan mutum ya yi ridda wane ne zai ci gadon shi ƴaƴan shi ba sa cin gadon shi matan shi la iyayen shi la a gadon shi zai koma baitul mali musulmi su amfana da shi al-muharibu la afwa fihi idan zubir bi wato dan fashi irin dan fashi bai tara mutane irin su yankin nafas a gani masu tara mutane su kashe mutane a tara mutane a kashe su a karɓi kuɗi a gane ku irin highway robbers din nan wato la afuwa fi ba a yin afuwa ga irin wannan idza zufira shi idan an samu nasara da shi saboda yana barazana ga tsaro yana yin barazana ga security din mutane barazana ga rayukan mutane barazana ga dukiyoyinsu barazana ga mutuncinsu to kawai in an kama shi za a kashe shi kawai fa in na ahadan fala da min qatli ya shirya ma'ana ba a afuwa gare shi in an samu nasara da shi amma in ya kashe wani ba makawa kashe shi in bai kashe kowa ba to za a mai hukunci mai tsanani saboda yana tara mutane ya karbe musu dukiya ko ya tare su ya firgita sa wanda shi bai da wani abu zai firgita mutane kawai in kun tawar dukiyar ku kawai ko ka ci bindiga sama ku falle a gudu sai ka tsalle ka jin daɗi shi hankalin shi ya kwanta abin da ya aikata an gane to irin wannan in bai kashe kowa kawai yana kwace musu dukiya ne to za a mai hukunci haka amma in ya kashe wani to za a kashe shi in bai kashe kowa ba to yana halarta ga imam wato al ishtihad fi hu fi imam zai ishtihadi bi qadari jurbi gwargwadon laifinsa da kuma da yawan da yawan ainihin matsayin shi a cikin barna in yana da matsayi sosai cikin barna shi imam ne wajen fitina to irin wannan ila ma imam zai sa kashe shi ma saboda abin yayi yawa wa in ma katla in ma ya kashe shi a wasan ko ya gicciye shi kuma katalahu sannan zai ya kashe shi a gicciye shi kamar ya haɗa guda biyu ya gicciye shi sannan ya kashe shi A aw ya kafi'u min khilaf ko kuma ya yayyanke shi daga daga sabani daga tarraki a yanke hannun dama kafan hagu shine min khilafin aw yamfihi ila baladin ko ya kore shi zuwa ga garin da za a kulle shi a cikinta hasa ya tuba fa in lam yuqdar alai in ba a sami iko a gare shi ba hatta har ya zo yana mai tuba kuwa lillah za a fere mai za a kayan mai da duk wani haƙƙi na Allah za a yafe mishi daga cikin wannan sai a karɓi haƙoƙin mutane na dukiya ko jini

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم wa ya sa'u talaku haythu la yafi illa ala zil uzri bi takhallufi wato saki yana aukuwa haythu ya fi ko inda bai dawo ba misali nan ana maganar zihari ne da ila'i shi ila'i misali mutum ya rantse ba zai taki matarsa ba har wata hudu ko fiye da wata hudu aka ce idan mutum ya rantse ba zai taki matar shi fiye da wata hudu wanda ya zama ila'i to wannan alƙalin zai sanya mai ajali ya ce mai kada ya wuce wata hudu in ya wuce wata hudu za a saka mai matan shi idan wata hudu ya zo har ya zama to bai taki iyalinsa ba alƙalin zai ƙara tsayar da shi in ma ya taki iyalinsa ko kuma a raba mai aure to saki yana aukuwa in ya zama to bai cika wannan alƙawarin na takan iyalinsa ba a gani illa ala zil zai sai daga ma'abocin uzuri da wata hudu ya cika sai rashin lafiya ya kama shi Mai tsanani kuma da wata hudu ya cika sai aka ce mahaifiyarsa ta rasu sai ya tafi garin su domin ya je misali a yi sallah a yi ta kaza kaza da sauransu to a nan wajen kaga yana da uzurin da ya sa ya fashi bai sake ta ba a nan alkali ba zai raba auren ba sai dai a cikin dai ga uzuri na fashi mu'adiman ne na wata ilmi sa laisa lahu kashekh min ila'i wa adimul lil wazli wato wanda bai taki matar shi ba an gano wannan ku a laysa lahu min ila'i wannan ba shi da ila'i ka sheikh kamar tsoho hmm. tsoho wanda ya kasa takan matar shi bai da karfin jiki ba a cewa ila'i ya bai da lafiya da karfin shi ne ya ragu an gane wannan ba a sa shi daga cikin masu ila'i saboda ba lafiya ko kuma ba karfin jiki ya riga ya tsufa ya je ya aure budurwa ya shekara sha biyar shi kuma shekara saba'in da shida a cikin daidai ne wannan wannan bai matsala na shekara cikin ya aure budurwa bai an matsala ne da sauran ƙarfi kuna shekara goma da yawa ba da sauran ƙarfi ƙarfi ƙarfi shekara shekara wannan shekara sittin wani za a gan shi ma a lokacin ba yake wani yake ƙara macin ƙarfi wajen auren makar. kwarai da gaske mutane kala kala ne yanzu akwai wani babban shegi ya riga ya shekara goma sha uku ya aura kuma haihuwa take ba dade ba aka yi sunanta babban shegi sosai wala ya riga ya shekara goma sha uku ya aura yanzu ya riga shekara sha za mu shi shekara sha biyar yanzu kuma shegi ya fi shekara saba'in ya doshi tamanin wannan ba halitta ce ko akwai wasu abokan nan da muka a tare da su wallahi mahaifin mahaifin wallahi ya duk da yana haihuwa har duniya wani wani abin a a yi abin ya su irin da eh, ya ne shi wallahi zai ya kasance aikin wanzancin ma baya yi amma yana haihuwa zai zauna a gida saboda ya tsufa ba za ka shi ta haihu shi ta haihu to ga gani shi wasu yanayin baiwa ne kowa da irin yadda Allah ya yi shi eh. sai cewa adalin mawani shigo da arba'an wasu tarakar tarihu lil wata ma'a wato ajalin mai ila'i wata hudu ake bashi kada ya wuce wata hudu wasu tarakar tarihu lil wata ma'a sannan mai barin saduwa ba don ila'i ba shi ma yayi tarayya kai wuce wata hudu in ba haka ba za a cutar da matan wa ko hanyar tula ya ce saki yana aukuwa in dai bai cika ba bai cika wajen dawo da ita ba ala sai dai ga ma'abocin uzuri wajen fashi din wanda ya rasa wanda yake da ya taki mace ba shi da ila'i wato ma'ana wanda ya kasa takan mace bai da wani ila'i kamar tsohon cikin buhari ajalin mawuni shuhuru arba'a ajalin mai ila'i watanni wuli ne wasu tare ku ne wata ima'a sannan mai barin saduwa shi ma ya yi tarayya tare da shi na'am ila'i da wutar mai gida ne sun faru saki ne ba ini ko ba ba ini ne na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim istiraful jad ma'al ab sabanin kaka tare da uba bambancin kaka da uba an gane asali kaka da uba suna cin gado iri ɗaya ne dama in babu uba ne sai kaka ya tsaya matsayin uba amma akwai wasu wurare inda aka dan bambanta tsakanin kaka da uba na'am kunna innal mirasul jaddi mithlu mirasul ab mun ce lalle gado na kaka misalin gado ne na uba illa fi umariyatayn sai dai illa fi mas'alatayn ko sai dai cikin mas'aloli guda biyu haka namu ce na kuma ce illa fi umariyatayn sai a cikin wani akwai wani gado ana kiran shi umariya to akwai umariya kala biyu na farko umariya na farko mutum ya mutu ya bar zauci wato mace ta rasu ta bar mijinta ta bar mahaifiyarta ta bar uba ko mace ta su ta bar miji ta bar uwa ta bar uba kaga za a kasa dukiya nawa za a kasa dukiya shida ha na kasa dukiya shida miji yana da rabi nawa ne rabin shida uku sannan uwa tana da ɗaya cikin uku saboda babu ‘ya'ya babu jikoki babu ‘yan uwa biyu zuwa sama ita uwa tana da ɗaya cikin uku ko nawa da ɗaya cikin uku na shida biyu sannan uba abin da ya rage zai kwashe to ba ita uwa a uba shi ne aula rajulin zakar ko shi ya fi cancanta shi ne a cikin shi ne aula da jini ya da kuma ma yanzu anan da abubuwan su da ya ka tuni shi ba shi bi zai shi wannan to ita uwa tana da sulusul baki sulusul baki take shi ai sulusun abin da ya rage ita uwa ka gani in an ba in an ba mace in an ba miji rabi an kwashi uku kaga uku kenan ko to abin da ya rage bayan an an kwashi rabin na kaga uku ya rago shine sulusul baki ita uwa tana da sulusul baki saboda uba kar ta shi to za a bata za a ba miji rabi shine uku to uku da ya rage sai a bata sulusun shi shine daya abin da ya rage sai uba ya tashi ta zama tauriya saboda in an ce za a bata haƙƙin jannan sulusi na hakika za ci biyu uba ya ci daya sai ka bata sulusul baki sulusun abin da ya rage ba inda zai yi bai taba bai bai yiwa san a ce uwa ta fi uba gado ba zai yi ba a ba inda ta bashi eh shi na mace za a bashi na halaka alzau sannan sai na biyu kuma ko hmm. akwai inda miji ya rasu ya bar matar shi a ba nan gefen fari nan gefen ku wato mace ta rasu ta bar mijinta ta bar uwa ta bar kaka hmm. kaga a nan wajen za a kasa dukiya shida har ila yau miji zai ci rabi shi da uku hmm. sannan uwa tana da sulusinta hmm. ita uwa sulusi na hakika za a ta a nan wajen tare da kaka ita uwa ba ta cin sulusul baki sulusi na hakika shi ne nawa shi ne biyu nawa zai rage sai kaka ya kwashe abin da ya rage shi ne aula rajulin zakar kaga nan bambanci tsakanin kaka da uba kenan sannan umariya na biyu miji ya rasu ya barwa ya bar matashi, ya bar mahaifiyarsa ya bar uba a nan za a kasa dukiya hudu saboda a fitar da rukuki na mata mace za ta samu ɗaya cikin hudu shi ne ɗaya ko sannan uwa tana da ɗaya cikin uku sulusul baki saboda uba saboda kasancewa ko uba za a baka sulusul baki shi ne ɗaya abin da ya rage uba ya kwashe shi ne biyu na'am halakan zauja sannan miji ya rasu ya bar matar shi ya bar uwa ya bar kaka a nan za a kasa dukiya goma sha biyu saboda a fitar da rubu'i da sulusi in za a fitar da rubu'i da sulusi za a samu za a kasa dukiya goma sha biyu za a kasa goma sha biyu ita mata tana da ɗaya cikin hudu shi ne uku sannan uwa tana da ɗaya cikin uku shi ne hudu a gane ku sannan shi kaka yana da ainihin biyar kaka zai ta asubanci shi ne aula rajulin zakar kun nan haka kai rabon ya buwa a nan wajen

nawa suka tafi shi sha biyu asali wani ba da ya saboda kotu ba saboda in an kai kotu alƙali da cewa ya raba wannan gadar Su ma kila iya abin da zai ce na malikiya misali na'am muje na'am a ah, yace lura da ikhtilafu bainal muqallidin za mu lura lallai sabani tsakanin matsalolin guda biyu lallai uwa a cikin na farko ta karbi sulusul baki ne fakar kawai da annal ab domin uba yana sama da idan daga cikin darajarta amma amma cikin na biyu eh, a cikin ka a cikin na biyu akwai kaka ita uwa ta ɗauki sulusun abin da aka bari kamilan take an zala daraja min al'umma wannan saboda kaka yana ƙasa da uwa wala yi shitarar da ake haku da bikirai ha ba za a shaɗar ta karɓi ninkin da biyu ba ba za a yi ba amma albiyar ma ya ikwa amma kaka tare da yan uwa babin munfasil da sandu zai zo cikin babi wanda yake na musamman in Allah ta'ala ya za a yi maganar baba tare da kaka tare da yan uwa نعم والسبب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والنسب والنسب وهو القرابة شين السسنشي زمنشي ويرث به الأبوان wato uwa da uba ومن أدلى به da wanda ya kusanto da su kamar kaka wanda ya kusanto ta hanyar uba kamar kaka shi ma yana gado da wannan wala wala ‘ya'ya suna gado da ainihin nasar. da kuma wanda ya kusanto ta hanyarsu kamar jika wa qawluhu alwara cewa da yi alwara wal murad bi yuna al adamiyun ana nufin talikai ana nufin ‘yan adam Walwara wara fil asl al wato wara ga asali ana nufin halitta na wa lugu ma ba ba'dahu lil mawari sabab ai babu wani sababi wato babu wani sababi bayan su ga gado wayannan su ne sabon ba na gado ai laisa ba da hazil asbabu salasa sababun rabi ai babu wani sababi na hudu wato bayan wayannan sabon ba guda uku na gado wanda aka yi ijma'i sauran sabon ba an yi sabari a kansu wala kun fi yannana sannan babu wanda aka yi sabani a gare shi a wajen mu a dai wajen wasu mazahibin anna bai mal wa in kana sababan rabi'an domin lallai bai mali duk da ya kasance sababi na hudu alal da zance wanda yafi inganci ga mazhabina a cikin asalin mazhaban mu وقد أسبق المتأخرون على اشتراطهم نظام بيت المال حقيقة واتو متأخرون وصلوا لك بايا إن شدرت واتو أروان بيت المال bai بيت المال يزمن تو واتو باطارر ba. to ba zai tasiri ba Ina ya zama to bai tilmani in an tura kuɗi a ciki za a cinye ne ba za a yi amfani da shi ba za a zalunci mutane ne to kaga ba za a sa kuɗi a cikin bai tilmani ba wanda kala hu ibn suraka ibn suraka ya ciro wannan huwa min al-mutakassimin A gane ku yana daga cikin malaman farko ya ciro al ulama al amsar daga malaman birane cewa sai bai tilmani ya zama tsararre eh a yi suna min tijani to yanzu mun dai ba tsammani daga tsara bai timali ina bai a tsararre yanzu a gani. sai dai ka bayar farawa ya tace ko to bai timali wanda za a bayar a yi aiki da shi ga talakawa kuma su fa'idantu to irin wannan bai timali shi ne za a kai kuɗi zuwa gare shi dama zaman malikiya ita ce mai magana bai timali sosai zaman malikiya ta fifita bai timali akan akan zaul arham dangin uwa idan mutum ya mutu gaba ɗaya ba dangin uwa sai dangin uwa sai aka kiri da kimani da maka ga ba halabiya ta matsa sosai kan matsalar dangin uwa saboda akwai alaƙa tsakanin da su sun kyauta ta maka mutum kaza mutum da babu asalin wanda aka ce a ba gado a ya kamata su sai aka kasa zuwa gare su a ba su gado shine maza ba na halabiya a gane amma wasu a kairu daga cikin malikiya su ma abin ya musu bambara kwai iska janye daga wancan ra'ayi su ka koma ga ra'ayin hannafiya su ma sun yadda ana ba ul alham ana ba dangin uwa su ma in aka rasa dangin uba eh to fara yusla min tizamihi na an yanzila alaysa alayhi salam to mun dai ba zamani daga ainihin tsaro bai jimali har annabi isa alayhi salam ya sauka zalika na fahimta saboda haka shi sa da tsarin wajen da ya kore bai tumali a to ba maki kafin dawo annabi isa shi ya ce har annabi isa ya sauka to ai kafin kafin dawo annabi isa ila samu daula wanda kuma za a samu bai tumali din قال يمنع الشخص من الميراث zan ji uwa su zai sun gara masu taimakawa amma kuma irin alkhairin da suke wa mutum na su da kansu ba karan bane ai eh, to wannan lura ai da ne kama wannan a rasa wanda a ba ta su kuma da alaka a wannan ba za yi da ba ba kuma kalan ko ba ba samu masu suna da da ce ne وعليكم su sun dogara da na nasu nuna ayi ba hadisi ma hadisi wanda ya nuna na wa'in na bangaren ba za shi ne rashi matsala ɗin alaikum salam eh farko ya rayuwa da shi amma kuma fada yake da addinin yana fada da shi bayan rasuwan zama ya ci gaba da fada da shi to daga bayan kuma sai zuwa ce annabi isa ya bayyana gare shi ya ce me yasa kake fada da cuci na ka jawo ka zo ka yi bishara kuma lokacin da abin ya faru shi ya zo ya bada labari ba wai an gani bane daga nan sai ya zama wali shi kenan daga bayan sai ya rike coci ya coci gaba ɗaya ya dawo hannun shi sai ya canza duk abubuwan da ya gara mana addinin kirista ya shigar da ra'ayinsa ai ba wani ilimin ila asali shi mai wuri ne o ya shigar da ra'ayin shi ne ta yi ya san yadda ya san shaidan wani zai je karanci abu a boye kuma ya zo ya yi ta'addanci da sai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك